الله الرحمن محسن فله أدره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم نحن نتبلغ بالإكرام على ما أقبلت لنا من دين الإسلام ونصلي ونسلم على حبيبك محمد اليوم بالبلاء والحكمة خاتم النبيين خير المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن واتبع سنته وملته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kama musulmi da gode wa allah da ya jawo rayukan zuwa ga rana mai kamar wannan wato na azumin wata ramadan wanda ba a yau hakan muna nan a wannan wuri kuma mun da yawa yanzu wanda muke da su wara marmarsa nan allah ya kira su to haka kuma lamarin take tafiya yanzu da ka samu kanka za ka cikin watan ramadana ka ci rabo da Allah ka samu dama ka samu rabo mai yawa a ciki kamar yadda manzo sallallahu a wa sallam ya wanda duk ya yi asara wanda har zaunar su Allah ya shi dawa watan azumi yana nan da mutu ba sannan kuma har watan ta wuce ba a dafa ba Allah ya taimake sannan a wannan watan ne ake ayyuka masu kyau kullum saboda ana yin aka yi ribanya duk wani abin da ka yi aka yi ya maka ladan so saboda don ma haka allah ya yi sa taimakonsa na musamman ya ce a wannan watan akan kama manya-manyan shekaru ta a kulle su ababa na barna da yawa ba a yi a yi a wannan watan wanda bai kula da sallah ba ma za ka zai shi ya kula sai ya samu amfani wannan wata to don haka kuma sai muke karanta abin da ya fi girma a cikin addini shine alqur'ani ibrahim shi wannan littafi alqur'ani musamman ga waɗanda ba su san menene alqur'ani din ba ko kuma suna sauraro ba su gane darajar tarihi masa ba to shi ne littafin da ya fi kowane littafi daraja a gidan duniya yau wannan littafi yana ana magana shekara dubu eh, eh, ɗaya ne da ɗari zuwa da biyar saukan wannan littafi da biyar duniya kuma abin da zai baka ɗaya daga cikin al'ajabi na wannan littafin shine alfabet guda ɗaya harafi guda ɗaya a ciki ba a canja shi ba da yau za ka buga alkur'ani ka canja alifun a wani gu to da duk duniya sun sani cewa an buga wani alkur'ani wanda ba daidai ba an ce alifun a wuri kaza saboda haka wannan shi da ɗaya daga cikin mu'jiza na alkur'ani da girma babu littafi da yake da wannan mu'jiza akwai littattafai suna nan wanda ana ce sun zo daga ubangiji ne amma kuma za ka samu cewa abinda ke cikin nan ba shi a cikin jan ba kuma sunan alƙur'anin kenan guda ɗaya wanda aka sai shi ake ake karantawa alquran yana da wadansu suna dai wanda Allah ya kira su da shi amma dai sunan kenan alqur'ani kare abinda zai baka mamaki da wannan littafi waɗanda ba musulmi ba a duniya waɗanda suka yi nisa a ilimin kimiyya suna musulunta su shiga ba tare da an musu wazi ba saboda alkur'ani yanzu akwai wani malami da suke damu mutumin thailand wani profesa ne ya je yana ya yi research ya yi research akan tsarin jikin dan adam sai yana jin kuma ana faɗan magana cikin alkur'ani yake to a bashi kwafi na alkur'ani ya yanke karanta kwafin alkur'ani da turanci akwai shi kuma an fasara da yarensa sai ya ga abunda annabi ya faɗa shekaru dubu da wani abu ya wuce shi ne yanzu mutum wanda yake profesa ya kai profesa a university yake zuwa ya gano ya bayyana kuma ya zo daidai da abin da annabi ya faɗa shi kuma annabi nan shekaru dubu da ya wuce nan bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wato ma'ana bai san komai ba sai abin da Allah ya sanar da shi to gashi maganarsa kuma ya zo daidai da wanda ya yi firamare ya je ya yi secondary ya je ya yi university ya je ya yi master ya je ya yi bphd ya zama tori da har aka zo aka ke masa profesa ya ware sama da shekara goma sha zuwa ashirin yana karatu yana bincike sai ya zo ya gano abinda wanda bai je makaranta ya koyi alifu a b bai iya ba sai abinda da ya zo ya faɗa gashi ya zo daidai da abinda profesa ya gano sai ya ce to wannan yana karantar da mu cewa wannan littafi a hutu ne san da ya bari an hada an gayyace shi wani lacca a saudiya sai ya shiru a wunsa duk da ma musulunci yana damu sai yana a kan wannan littafi a qur'ani da aka gayyace shi lacca a jidda jama'a sun taru da ya yi lacca ya yi lacca sun san kalmar da shi a laccar nasa da ya yi bayani a kan wani teori nasu na science a ƙarshe sai ya ce wai wannan magana da an shawuyan wuyan gano shi manya-manyan profesa sun yi rubutu a kai wai gashi abun ya zo daidai da abun da wani ya faɗe shi shekara dubu da ya wuce kuma wannan in bai je wani makaranta ko firamare bai ba ƙarshen magana ta ne. a shahadu Allah ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullah jama'a ko ku ji ba wannan shi ne karshen kalmar sa a laccar kawai ɗin gaba ɗaya ta rikice da ainihin zalaki da kuma kabbara saboda bayan ya gama laccar abin da ya faɗa shi ne ya mika kansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwa musulmi wannan yana daɗa tabbatar mana da darajar alkur'ani kuma abun da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin alƙur'ani Allah ya turo masa shekara da shekaru yanzu da yawa daga cikin yan science din suna zuwa suna tafiya suna karatu suna ganewa wani shekara sai ga wani babban mai bincike tsohon direban ruwa yana tafiya sai yake cewa sai ya buga ma duniya ya gano wani abu haka ce ne ya ce ai da atlantic da pacific ocean da suke akwai inda suke je su haɗu nan wannan ruwan ya zo daga nan nan ruwan ya zo daga nan sai su haɗu wuri guda sai kuma wanda ya shiga cikin wannan zai fita kuma za su tafi a cikin layi guda wannan bai shiga wannan ba wannan bai shiga wannan ba yana sarrama duniya wannan abu مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يسوك مير مثلا أمسا بطوما كبتي سوكتي شيكرا دمودة سوكو مسلم Allah subhanahu wa ta'ala ta bakin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wani littafi alqur'ani Allah ya ce shi ne wanda ya fidda teku manyan tekunan guda biyu da sunan za su haɗu lokaci guda amma bai da kuma barza akwai wani tsari a tsakaninsu ya zo ya haɗa ya su ko da sun haɗu ma za su rabu ba za su cuɗe ba kai yanzu ka zo ka tafi bari ka je ka ɗauko ruwan rijiya ka ɗauko ruwan teku ka zo ka ke ka haɗa su wai kuma ba su haɗu ba ka gani ko za ka yi wannan amma Allah ga shi ya haɗa ruwan teku mai ƙarfi mai tashi sama ko wannan ya tashi sama ya kwaru su abin nan suka haɗu suka gabu a sama in suka yi ƙasa kowa zai koma ta ɓangare inda yake alƙur'ani sama da shekara nawa ya bamu wannan labari kun gani Allah subhanahu wata'ala duk a gwada muku mahimmancin wannan littafi na alkur'ani ga wanda ba su sani ba su sani kuma kan su ɗauki littafin da wasa sai yanzu yana abin yana nan a garin makka babu ruwa babu teku gwamma gwamma in ka zo jidda ne ma za ka samu ɗan ruwa kaɗan kuma lokacin babu wani jirgi sai Allah subhanahu wata'ala annabi yana faɗa duniya cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wani abu a cikin ruwa ya ce kal ala, kamar dutse ana ta mamaki ke bai a cikin ruwa kamar dutse sai aka samu jirgi a lokacin wannan manyan-manyan jirage basa yanzu ka je bakin teku da ka ba, in ta haifi wani jirgin za ka ce ko wani dutse ne a abin nan a tafi a cikin teku kuma mutanen duniya suna ta mamakin cewa ai ga shi nan amerika rasha tana ta murna amerika ma ta zo ta dauka har yanzu ma yara abin nan pakistan ta abin nan china ta dauka suna zuwa space a sama wannan tun kafin shekaru da dama alqur'ani da bima ya yi magana kan wannan yake ce ya ma'asharatul jinni wal insi يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون لا shaytan da kin can kana karanta tafsiri za a ga malamai suna fasar wannan wuri cewa ya ku mutane ana cewa to kawai a yadda tashin alkiyama ne idan Allah ya kare aljanu da mutane Allah zai ce to ya ku aljanu da mutane ga kuma yau a gaba na. duk wanda ya isa ya gudu ya bar wannan wurin ya yi mana ya tashi ya hau koda sama ma ya bar wannan inda muke yanzu shi ne Allah ce ta koda za ku hausar mamma sai dai kuna da wani hujja ga yawancin da fasara haka da biya amma yanzu da alkur'ani lokaci ya zo sai magana ya zo abin da alkur'ani yake faɗa yake cewa ya ku mutane mutane da aljannu ba za ku iya fako hausa ba saboda wahalar da gravity da da yake akwai shi ne yake cewa in za ku iya to ku hau mana Kuje sama ku sama ta daya Kuje ta biyu kuje ka za ka ja zai ce Allah la tan ku zuna la tan ku zuna illa bi amma in kuna da wani abu za ku iya ku tafi ba za ku iya ku zama sai dai kuna da wani abin da zai taimake ku ya ba muku sai suka hadithi ne roke wanda zai kai su sama din kaga tun can can can annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani a cikin alkur'ani qur'ani ya wani bayani akan maganar zuwa sama zai baka mamaki duk abin da wani zai zo yau kimiyya zai kawo shi ko kuma abin nan zai kawo maka shi zamani wallahi sai ka zo ka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana kansa kuma za ka same shi a cikin alkur'ani don haka ne aka ce al'adadi na alkur'ani har abada ila yawon kiyama bai tsari wannan littafi a takaice ne alkur'ani da girma shi ne littafin da muke karanta sunansa gagara ba dau ya gagari ko wani irin littafi ya gagari duk wani mai littafi ka sun kasa samun wani kuskure a cikin alkur'ani duk inda kai kai da iya larabcinka za ka samu fasahar da ya fi ƙarfinka a cikin alkubarat in ce a nan a lagos ko kuma jini darajar alkur'ani din a gwada ma duniya cewa littafi shi da littafi wannan na lagos abin da ya bayyana ne wallahi yana faruwa a ƙasar duniya da dama ba sa bayyanawa har yanzu kuma babu wanda ya fito ya kayyata abin da ya faru matan da ta je aihuwa a asibiti kuma da kyau na majalisa an yi ta aihu har da a aka rasa me yake faruwa da aka zo aka duba sai aka samu wani ɗan kankanin alkur'ani ne kuma wani abu kamar leda ya rurrufe shi gini bai babbata shi ba hannun nan kuma a dungule ke aka samu wannan abin nan kofi na alkur'ani a cikin hannu. wani labari ai kun san shi an faɗe shi a network an faɗe shi a jarida an buga shi a abin nan a suwa zob da sauransu duk an bayyana ma duniya amma sun san yadda lamarin yake duk abin da alƙur'anin zai kawo mutum ba zai zama to ya shiri ba sai wanda Allah ya shirya da man yahdillah fa huwa al-muhtadi wannan Allah ya nufi shi da shirya shi yake shiriwa wanda kuma Allah bai nufe shi da shiriwa ba ba zai shiri ba duk inda ka kai da kin addini kuma duk inda ka kai da kin gaskiya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe ka zaka shiri ya nufe ka zaka zama musulmi zaka zama kuma duk inda ka kai da son musulmi in Allah bai nufe ka ka to zaka shiruwa ba za ka shiru ba amma kafin in ci gaba bari za ku misali biyu akan wannan kun yau karatun muna introduction ne kuma akan alqur'ani da kuma awa ba irin wannan safwan wani arni lokacin da aka yi yakin badar ya yi barna sosai wa musulmi duk da musulmi musulmi ne suka yi nasara amma shi wannan safwan yana ɗaya ba safwan ba kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yarinta wa arna da aka koma garin makka a kwana biyu shi safwan wani mutum ne a cikin arziki ne mai arziki kuma baya son musulunci suka zauna su biyu a ƙarƙashin wani dutse a kaba suna magana da juna safwan yake shi damuwansa a duniyar nan wai irin wannan wulaƙanci za a ce muhammadu ne zai yi wa ainihin ƙarabawa ƙurishawa ya mana abada sai umar ya ce masa safwan ba dun suka da suke kai na ba ba dun tunani ɗaɗana ta mutu kubar su da damuwa ba yace ni na maka alƙawarin wallahi sai na kashe muhammad shi ko safwan da ya zo labarin ya ce wai wai wai wai ai maganan bashin kanka duk ko rawa ne kirga mu kuma ƴaƴanka damuwar iyalanka duk na yi alƙawarin zan ɗauka suka shirya wannan abu su biyu tsakanin su duk yadda aka yi kuma suka yi alkawarin cewa kar mu kuskura mu ta ni wannan taɗi mu kowa suka ɗauke shi a matsayin amana duk su a lokacin arnan makaɗin sun ɗauki irin wannan alkawari fi alkawari wani abu ne mai girma sosai ko da haka suka shirya ya samo takwami na mai ban mamaki ya tsaya maka sannan ya ɗauki kuma kudin musulmi mai lafiya a bashi yadda maganan bashin da kuma gashi na ga kudi ina jin labarin na kashe shi to shi kira duk bashi na zan biya kuma ya an gada iyalan iyalan gaba ina da kiran su Allah ba ka tafi kawai da haka ya zallabi iyalan cewa zai yi tafiya ko su bai ga musu gashi ina za ki ba ya kama hanya yau da gobe har isa garin Madina ya isa garin madina kuma ya inda manzo sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce wa umar gafa umar ya zo sai yake wannan azzalimi kafiri bari in ji ban yadda da zuwansa ba bai zo da alheri ba yana zuwa umar na makonye wasa sabu da zuwa umar sai cukkuɗa wuyarsa yake ban san menene ya kawo ka ba saboda haka a rike man shi sai kuma ya je gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa da Umar ya zo to sai ya ce me ya kawo shi me ce nufi ya ce a bai gaya mana ba ya ce to ku kawo shi gaba aka kawo shi gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce kai Umar me ya kawo ka sai ya ce ya rasulallah na zo ne saboda waɗannan mutanenmu da aka kama su a matsayin bayi na zo ne akan maganar su abin ya da mu sai ya ce kayi ƙarya ƙarya kake ya ula da kai da da wannan da swan a nan a ɗakin taba kun zauna kun tattauna kun yi alkawarin zai biya ma bashinka kun yi alkawarin zai kula da 'ya'yanka in ka kashe ni sannan kuma akan haka ta zo ba haka ba ne sai ya ce wallahi wannan magana ba wanda ya isa ya sani in ba wai Allah ba domin ni ne da shi mu muka wannan magana kuma ba mu taɓa taɗi ma kuwa ba ni ba yi ba na san shi kuma ba zai ba don haka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi can anan ina jira ya samu labarin an kashe an kashe manzo sallallahu alaihi wasallam labarin da ya zo maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umar ya musulunta wannan alai wannan ba shi ne mutum wanda yake a shaɗin adawa ba ya zo ne ya kashe manzo amma da yake Allah ya nufe shi zai shiri yaya da shiri ba sai na wannan kuma da annabi yake bacci ya zo da takwas takwabi aka ne kashe annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa me kake nema ita na zo in kashe ka annabi ya ce a'a ba za ka kashe ni ba Allah cikin iko da sababin zai ta faɗi a hannun annabi ya dauka yace kai kuma fara yanzu ba yace Allah na san ka da abuwa ka mun abuwa amma dai ni yace ka ka bi musulunci da ni gaskiya ba zai musuluncin ba amma dai na yi alƙawarin har abadan ba zai fara da kai ba wani irin abuwa da annabi ya mata ba bai kamata ya musulunta ba to Allah bai nufa to ga babban sa abin Abu Talib duk shawa sun kishi shi duk wani wahalar da annabi ya sha da musulmi ta da ke sha babu wahalar da bai sha ba amma lokacin da fitowa ta zo masa ba yadda annabi bai musulmi ta yake da ma ka ce la ilaha illallah kai wannan imani guda daya kafara zan zan tun zamto a tsaya a gaban Allah in mun waka rama da kafara yake ka yi hakuri ba zan iya bar addini iyaye da kakanni ba haka kuma ya mutu za eh to man yahdillah wal muhtad sau da haka duk abin da muke faɗa na girman alƙur'ani da darajar alƙur'ani da gaskiyar musulunci wallahi duk waɗannan mutane sun sani babu abun da yanzu mutanen amerika mutanen rasha waɗannan yahudawan babu abun da ba su sani ba kan wannan littafi alƙur'ani ne wallahi sun sani saboda haka da suke gaba da littafin kamar yaya ba ku taba gani a cikin bidiyo sun bayyana a duniya ba aka samu yara ɗan mata suka zamanto suna taka alkur'ani suna kamawa suna yagawa suna sawa a cikin nononsu suna sawa a cikin fanta suna yaga kwabi suna sawa a cikin suniyarsu ta ga ai an su su yi saboda littafin ya dare su kuma haka Allah ya bar su to wannan shine abin da zamu kawo akan wajen bayanin alqur'ani da muka karanta da mu karanta shi daidai fahimta a wannan wata ne in sha Allah in Allah ya yarda da kuma za mu yi za mu kawo kuma bayanin wannan na yi magana ne akan alqur'ani amma ran da za mu yi kuma za mu kawo magana akan musulunci menene gaskiyar musulunci menene kuma abokan gaban musulunci su wani da wani me suka fara kan musulunci ubangiji Allah ta dace Allah subhanahu wataala yana cewa wa qalu lan yadkhul aljanna illa man kana huda aw nasara su yahudu ko nasara suna cewa babu wanda zai shiga aljanna sai dai bai hude kuma da nasara suna ce ko kuma kai ne ba nasara ainihin garin madina akwai yahudawa a garin najaran kuma akwai nasara to su suna gani suna gaba da suna kuma kowa yana gani akan gaskiya yi to abinda za ku gani shine duk abin da mutum yake kai na addini to yana ganin wannan addinin abin da yake kai shi na gaskiya in mutum yana kan wata aƙida yana ganin abin da yake kai in nan ita ce gaskiya kai kuma abin da kake wani yake kai haka ne har mu sha mamaki yanzu misali su kiristoci da sauran yahudawa suna ka ganin su musulmai cewa fatattu ne kuna mutuwa tausayin ku suke yi cewa za mu wuta ko kuma fa mu ma haka muke ganin su ko in ka tambayi musulmi zai ce maka wa'annan suna tabbata ba a kan gaskiya suke ba kuma duk wanda yake kan bata wuta zai ne to haka ma yahudun da nasaran a tsakanin su suke da wannan aqida kuma duk fa abin tushe ne rashin cin gaskiya ne domin ai yahudu su ne suka fara zuwa da kuma wannan babu injila kenan sannan kuma sai su waɗannan aka turo su har yanzu da sabon alkawari wancan tsohon ne tsohon alkawari duka dai na injila abu ɗaya ne amma kaga kenan babu wani dalilin da ba za a tsaya ana jayayya kan musulunci babu hujja saboda tun farko littattafai da Allah ya saukar da su gaba ɗaya guda hudu ne akwai zabura a taura injila sai ne eh? sai qur'an to shi in aka saukar da littafi to littafin duk wani annabi a kan littafi ɗaya, annaba sai sun kai goma sha in su kwaro duk da wannan littafi suke amfani da shi kamar a taura annaba da duk suka zo suka yi amfani da a taura bayan wanda so annabi musa suna nan da yawa to tafiya ya tafiya sai a canja waɗansu ababa a ciki shi ne ake kyan shi ne sabon alkawari sai a rika amfani da shi mu kuma da muka kawo da alƙur'ani shi ne abin da ba a canja shi duk babu wani annabin da zai zo ya ce kaza sai kuma aka kawo mana hadisai waɗanda su za su rinka fassara mana alƙur'ani waɗansu ababen da alƙur'ani ya yi shiru a kai hadisi zai warware mata to amma duk waɗannan ko wani mai addini har mai bautan gunki za ku zan samu ku hadisi akan mai bautan gunki yana ganin wanda baya bautan gunki fatacce ne yanzu ga je mu can inda ai har yau akwai wasu bautan kuma da abu wallahi in zai kana son suna da kana fata lokacin kai shi duk da mu sai zai ya tsaya a gaban gunkin sa ya tsarin sa yana ganin shine daidai ina fata ku fahimta to wannan shine mazummacin abin kenan yace wa wa qalu lam yadkhul janna babu masu shiga aljanna illa man kana huda sai dai wanda yake bai yahudi au bara to shine Allah yake cewa tilka amaniyuhu wannan maganar su tasuriyan su suke faɗa kuma ƙarya ce ba gaskiya bane qul hatu burhanukum to idan kuna da wani hujja ku kawo wannan sunan wanda zai gwada cewa lallai sai mai bautan yahudu shine zai zama dan aljanna ko kuma mai bautan nasara shine zai zama to dan aljanna hatu burhanuku ku kawo hujjan ku akan wannan in kuntum sadiki idan har da gaske kuke an san magana shine Allah ya ba su alfa Allah subhanahu wa ta'ala yake maganan gaske shine ba da man aslama wajhahu lillahi wanda ya mika wuyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsinun yana kuma kyautata addini yana yin abun da daidai kamar yadda Allah ya ce to fala hu ajrun inda rabbi wannan yana da ladan sa ga ubangijinsa wala khawfun alaihim ba su wani tsoro a gare su cewa in sun mutu za su samu azama, suna ganin cewa Allah subhanahu ta'ala zai musu rahama saboda sun yi imani saboda rahaman Allah yana da yawa wala kuma ya hazanu yin sun bar gidan duniya kuma ba sa bakin cikin eh yau mun tafi mun je lafiya mun bar matanmu mun bar gidajenmu mun bar yaranmu wannan bai damun su saboda sun san a can abin da za su samu ya fi abin da sun ka bari a nan gidan duniya to menene ba ba? وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. wa khalatul yahudu yahuda suna cewa laisatin nasara ala shay'in kamar yadda muke faɗa yanzu a nan yahudu suna cewa nasara suna kan ƙarya addinin su ba gaskiya bane kai ma kana zaune kana a kirista ba addini yake ba ƙarya yake shirmai ne musulmi eh, su ma suna cewa musulmai batattu ne ba su da salama in suka shiga za mutu wuta za su ne ina fata kun fahimta yawwa to yanzu ko ma wasu aƙidu ne kai kana ganin ka, ita ce daidai wancan ma yana ganin din kana kan bata ne to dai menene abin da zai warware zai taimake ka ya warware maka wannan matsala domin kullum Allah ya kawo wannan karatun a nan shine idan kana ganin abun da ba za ka taba sani ka yarda cewa abun da kake kai akwai bata ciki kuskure ne gaskiya ne sai fa ka saurari wasu ka saurari su yau idan kiristoci suna wa'azin su a gidan karka ce a ah, bari in kashe a'a bari ka saurara ko a tv suna yi saurara ka ji wa'azin nan ne zai taimake ka ka san gaskiyansu ko kuma ƙadarsu su ma kiristoci idan musulmi suna wa'azi wajibi ne su tsaya muna tafsirin nan su tsaya su saurara nan ne za su gane cewa suna kan gaskiya ko suna kan faka idan kana jin malami aƙidarsa ba mai kyau bane kar ka guje shi saurare shi nan ne za ka fahimta bai yiwuwa akwai gaskiya a cikin lamarinsa kai ne ba ka da gaskiya ba ka sani ba duk lokacin da za ka ji wani mai addini yana cewa kar ku saurari wa'azin wani kar ku saurari bayanin wani to wallahi akwai abin da baya so a gani domin mutum ne a cikin gida wanda yake na na menene na na baya bukatan jifa saboda in ka ne ba su son wasan jifa na ba na so ya zan me yake faruwa idan aka sake dutsen za ta fasa gidan far ta masa barna saboda haka abin da zai shi ne ya yi faɗan kar a kuskura a yi mai jifa ya yi wasan jifa to bari ba wani misali ga hadisi wanda yake musulmi ya ruwaito wannan hadisi faru da ku musulmi Musulmi ya roto wannan hadisin ya sayi haiki a cikin ainihin ingantaccen ruwayan an abi amama radiyallahu anhu an karbo ka abu amama yadda Allah ya tabbata gare shi kala ya ce kala umar bunu yainata al'asalami sai ce kuntu wa ana fil jahiliya da ina cikin jahiliya kafin in shiga musulunci ina nan a kamuri ne doton ne da doton kun kira kun jahiliya ina nan da a cikin jahiliya a zunnu sai ina da zaton cewa fa annan nasa ala dalala duk sauran mutane suna kan bata to kun gani mai bautan gunki yana ganin kai mai yin sallah ba ce ne saboda haka yanzu kenan kamar yadda na gaya ku duk wanda yake kan wani addini yana ganin wanda baya kan wannan addinin ce ne to amma menene wai awu ina hanyar mafita to hanyar mafita ne abinda wannan sahabi yi. inda duniya na ganin duk wasu masu addini wani duk wani addini kun ba hoton gunki ba bata ce sai yake to ni da na haka to ina zaune bayan ina tare da wannan tunani a raina yake kuma ina duk fahimta ta kullum wa annahu laisu ala shay'in ina da fahimtar duk wasu masu wani addini ba akan gaskiya suke ba bata ture kamar yadda kai ma kana zaune a kan kujerar ka kana duk wani abin da wani yake in ba irin gamba ne yana kan bata to haka shi ma wannan sabin yana kan jahilcinsa haka ya fara yace to a ba fa sai ito sai na samu labari alhabar cewa akwai birajulin bi makka akwai wani mutum a makka ya zo yana cewa bautan gumaka da sauran addini duk ba daidai ba ne sai ya ce to dole in je in shirya in bar garinmu in je makka in saurare shi in gane menene gaskiyar magana ina fata kun ta. to da da ya haka yake ce fakadibtu ala rahilati sai na ɗauki na samu abun hawa ta na musamman na hau zuwa garin makka fakadimtu alai sai da je da shi watan damirin akan annabi kenan sai ya je samu annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yace fa'ida rasul sallallahu alaihi wa sallam na samu manzo a lokacin mustahfiyan yana yin abin zan a koye saboda yana gudun kar jama'a su fitar da shi sai ya ce sai na kuya hatta da hantu a laifin bi makka na bi hanya har na biya na same shi a garin makka da na same shi a makka da kuntu sai na ce masa Ma'anta. kun ga ba yana nufin ai da a larabci zai ce masa man ta kai waye ko sai ke masa ma ta. ma'ana kai a kan me kake kai kin wane ne menene matsayinka a kan wannan da a wanda kake yi kai wane ne ina fatan kun fahimta ashe ba yana so ya san kai me yarenka kai ba kureshe ne a sai ke ma ta. wato kenan yana tambayan halin da yake kai na kira na addinin da ya gaya masa wannan magana ala sai ya ce na biyu ya ce ni annabin Allah ne Allah ne ya turo ni sai ce annabi sai ya sake masa tambaya na ilimi kuntu sai na ce masa wa ma nabiyyin wato kai annabi ne akan me kake annabcin kan wa ya turo ka kai wannan annabcin mana kai ne ka kirkiro abin ka ko kuma ne asalin abun da kake fara sai yake arsalani Allah Allah ne ya turo ni da wannan annabci ku zo in sanar qultu sai nace bi ayi shari'in a kan me aka turo ka da me aka turo ka ka zo ka ce me yi ne shi sai ne ke cewa ala sai ce masa annabi ke ga masa yake tu. an ture ni ne bi sillatil arha na farko cewa sadar da zumunta yi wa'azi wa mutane su so yan uwansu na jini a sadar da zumunta a daidaita kar a saba a rika taimako sai ya ji sai ya ce ki cewa to mhm, sai kuma me sai ke ce masa mhm, yawwa yake kuma har yanzu wa katalar hauka an ce in sassare gumaka saboda gumaka ba Allah ba ne su kuma ba su suka yi halitta ba ba abin bauta ba ne ya ce mata to sai kuma me za ka yi ya ce wa wahidan laha la yi shi duka bi shi'a in kira mutane su kaɗaita Allah kar yi kar su yi menene kar su yi shirka da Allah akan komai ta'ala to kuma ma yanzu da kake wannan wa'azi suwaye kana kiran suwaye suka yi imani suka taru da kai suka shiga addini ƙala yake hurrun wa akwai bayi akwai 'ya'ya waɗanda ba bayi ba kowa wato ma'ana an kai masa da shi bawa shine ƙarshen talaka a duniya to kenan akwai 'ya'ya akwai bayi duk sun yi imani da ni kuma a lokacin akwai abubakar akwai bilal suna tare da abin abinda aka turo ka kenan sai ce to idan wannan shine abinda aka turo ka ashe abinda da ni nake kai akwai kuskure saboda haka na mika wuya ta zuwa ga Allah na yi musulunci to kun lura da hikiman da wannan hadisi ke san da kun ga ai shi bai zauna a gida akan fahimtar sai ya bi diddigi sanda ya zo har garin maka ya yi bincike a kai saboda ka idan kana so ka san gaskiyar abu kar ka zauna kar ka ce wai ni in ba magana ya zo daga bakin malami na ba ni ba zan saurara ba to ka yi kuskure ce malami in ba wai wanda kawai ra'ayin ku shi ne malami ba ka yarda cewa shi malamin na addini ne addini yake karkarwa kai ma addini kake so ka bi addinin nan kuma ba a san sarwa malamin ka kawai ba ka yadda malamin kan nan ko mai kuskure ne zai tafi akan wani abu yana tsammanin daidai ne kai ma kuma zai zai ya kaba ka kai ka je kuma ka kafa wasu amma in kuna sauraron sauran jama'a to nan ne za ku fahimci ina ne gaskiya yake sai kuma a samu gyara lamura su tafi daidai amma wanda ba shi da ƙarfi shi da yake gudun kokawa ko ga da bai wanda ya san karo ɗaya za a daga shi a buga shi to ko mai ganga ya zo ya masa kirari a gabansa ba zai amsa ba ba zai amsa kuwan ba saboda ya san cewa tafiyan ba an tafi ba sai ya koma gele guda ya fara faɗa ya ruba gele guda amma in ka ji mutum ya faɗi magana wanda kana ganin ya saba da tsari na musulunci kinkare shi ko a gidansa ko ta waya ko ta yake inda duk duk Allah muke yi ka faɗi magana kaza ina ya ma akwai kuskure to mene ne hujjar ka wannan addinin ai buniya wa usqita ala burhan an hada an gina wannan addini ne akan hujja ba wai addini ne kawai wanda yau yanzu su kristoci su ne suka ɓata tsarin su duk abin da first paper faɗa daidai ne to musulunci ba haka bane ba a mu da wai duk abin da malam ya faɗa daidai duk abin da qur'ani da hadisi ya faɗa da kuma salafin salih magabata shi ne daidai malam zai iya faɗa wani abu ya yi kuskure saboda haka in ya kuskure sai a gyara masa a kuntuna annabi suleiman fa yaro ne ɗan yaro ne yaron yaro yana yaro ubansa annabi dawo ya yi wani hukunci yana ɗan yaro sai ta yaɓa na yin hukunci na hawa da ne ba a sake dubawa a gani kuma da ya nufa ya gane ya yi sai ya ga abin da dan yaron nan ya faɗi shi ne ne ya ba musulmi ashe in muna yin wannan addini na Allah kuma saboda Allah bai kamata ma a rika samun wani matsaloli ba ubangiji Allah ya shirya da waɗannan su ne ababen da babban saƙon da nake wannan aya take kan da muke ka saurari kowa sai ka fahimci ababa da dama insha Allah a wannan addini a nan za mu saka ne abinda muke faɗa wanda yake daidai ne kuma Allah ya ba mu da ha an ba ba okay to yake mene ne. wa qalat yahudu ko go yahudawa suka ce laysat al nasara ala shay'in ko ya nasara ba su kan kawai abinda suke ba dama ne kuma har yau haka suke tsakani su yahudu da nasara ba su ji domin dukansu suna ganin wannan suna kan bata wannan suna ganin wannan suna kan bata to ina ne da nasara su ma nasara suka ce ba yahudawa ƙarya suke yi ko ba mutanen gaskiya bane abinda suke bata ne dukkansu suna ganin abinda wannan suke ba daidai bane wahum dukkan su kuma da da yahudun da nasarar littafi ɗaya ne a hannunsu babin ne a hannunsu su waɗancan suna amfani da tsohon alkawari wannan kuma sabon alkawari amma duk abun ɗaya ne saboda haka ai bai kamata su ci su samu sabani ba wa kuma ya ta da kitab wato suna karanta ainihin littafi almunazzilun alaihi wanda aka saukar a gare su wa saboda haka a cikin littafi wa fil yakudu wa fi kitabul yakudu at tasdiqul isa a cikin littafin yahudu akwai cewa isa zai zo kuma za a gaskata shi to don me za a yi kuma za su zo suna sabani da abin da isa ya kawo su kuma wa fi kitabun nasara a cikin littafin nasara ma kamar yadda yake tasdiqul musa akwai inda aka ce lalle ne ku gaskata annabi musa duk abin da musa ya kawo daidai ne wa har yanzu kuma har yanzu a cikin littattafansu akwai faɗin da ake cewa manzon zamani manzo manzo na ƙarshe zai zo shi na ismu muhammad sunansa muhammad zai zo shi na ku gaskata shi su ma da an amma sun ƙiyar da. sai dai a rika ce kawai ai wani ya kwamfuta wuta sai aka fadar abin ya koma wai kwamfuta kowa ya kwamfuta ne to mun gaskiya magana mu abin da aka karantar da mu kuma a cikin alkur'ani shine musa ya zo isa ya zo wanda zai zo baya kuma shine muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abun da ke cikin a taura shi ne a cikin injila sai dai 'yan kananan canji kawai wato ma'ana an ba ne ba abun da ke cikin sabon alkawari shi ne a cikin tsohon alkawarin sai dai 'yan kananan canji abun da ke cikin sabon alkawari shi ne a cikin alkur'ani sai dai 'yan kananan canji saboda haka guda uku suke a tare da ainihin tsohon alkawari ne gudawa yana nan daidai yake da sabon alkawari sai dai yan ƙananan ƙananan canje-canje haka kuma shi yake a cikin abin da ke cikin bible sabon alkawarin nan shi ne a cikin wannan alkur'ani da muke karantawa sai dai a yan ƙananan ƙananan canji yadda kuma musa ya kawo abin nan babu tsohon alkawari duk aka yi da shi ta wajen Allah to haka ma Isa ya kawo sabon alkawari ta wajen Allah haka kuma muhammadu wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai ba shi da wani malami da ya zani ko ba a taba ganin shi ya bata ya tafi wata ƙasa ya je ya ɗan watanni ballantana a biya ke ya samu labari ne. a'a haka nan a cikin jahilcin da ba shi da shi da yake da shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma karanta. abin da ke cikin sabon alkawarin da tsohon alkawarin zin za ka same su a cikin littafin nan da an muka ji shi daga bakin muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne musulunci ina ba da masu gane kuma muna kiran mutane in suna sauraron mu za su gane cewa abin duk uwa ɗaya ne to gida ɗaya ne fa ka auri mata mata da guda uku wannan ta abi a yahudu wannan nasara wannan musulmi duka gindin wasu sai ne saboda haka da ƙura'ani da a da injila duk waɗannan littafi guda ne za ka samu abin da ke cikin nan shi ne ke cikin nan Allah ya samu gani وقات وذلك كان نزل من قبله haka waɗanda sun ka zo gabanin na can gabanin su haka suke faɗa saɓani wanda yake ba da ba mutula kaulihi kamar yadda yanzu suke faɗa abin Allahu ya haku bai na kun yau malkiyama don haka wannan saɓanin da kuke gani ke tafa faruwa akwai nan da ba a so yi ranar tana zuwa shi ranar tashin malkiyama Allah zai yi hukunci wanda kuma tawilin su yi kyau ba gaba ɗaya wuta za su tafi Allah ya sauka mana sai mata rufi ya kalbun a cikin abin da ake ta samun sabari a kai to insha Allah da karanta da gyara za a yi hukunci to ba mu so a je wannan wurin don kuma da wannan wurin kuma babu sauran ibada babu sauran tuba babu sauran damar gyara kawai a maka hukunci ne ta wuta ko da ta aljanna Allah ya sauka wannan abin da za mu da mu kawo a zaman mu yau na abin da muka faɗa wanda yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wannan ba kai ko sore kuma Allah ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن أن أقوم بقيده كما ملأ da maka yi kuskure kuma Allah ya gafarta Allah zan ba shi da aljanna اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم